alaikum assalam to za mu so mu san da wa muke magana to ah, kuna mu tare da nazifi kada kamar yadda aka riga aka sani ka zo ne don saboda ka ba da gudunmuwa ko kai ma ka yi kwance tsiya don sa ran <laughs> wato daukan wato kyauta eh, kambuko award ba wato ina ɗaya daga cikin wanda suka shiga wannan gasa ah, ko kuma award din nan sannan bayan haka kuma insha Allah a yau zan nishaɗan da mutane a wannan gurin bi lallai da waka kenan a da waka mara insha Allah ai shine sana'ar kuma shine harkar <laughs> wanda suke gida kuma basu wannan ko zaka dan tofa musu ko 8 bars ne ba matsala assalamu salama alaikum masu kaunar waƙata na zibka da gunwake dan yaro ne ni auta mai waƙar sahun baya da hindi zainab waƙata dausayin so wakata saddiƙa wakata ga kaɗan daga cikin mun gode thank you